لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهر إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذب الثمود بطغويها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهر إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثي إن سعيكم لشتي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف يرضي بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضيك ألم يجدك يتيما فآويك ووجدك ضالا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 والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون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 أو أمر بالتقوي أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يريك كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر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 ya sake dawowa da mu wata ranar kuma cikin kwanukan azumi masu cike da yawan albarka yau azumi na kwana ashirin da hudu mu kwana biyar ko kwana shida za mu gama ta kenan allah ka sa azumi ta kai labarinmu da alkhairi ta yabe mu ta jinjina mana ta zama mana sababiyan shigan aljanna da 'yantawa gabarin fadawa wuta Allah ka tausaya mana mamatanmu kafin yau ka ji kan kowa masu jin daɗi a kabari Allah ka kara musu wanda ke cikin masana Allah ka tausaya musu mu dukkanmu masu ciwo ne Allah ko ka sani ko ba ka sani ba ba ka da lafiya Allah kai ne mai ba da lafiya Allah ka ba mu lafiya wasu ciwon su manya ne wasu kuma kanana ne amma duka sunan shi ciwo Allah ka kiya mu da ciwo da zai aje muri guda ba mu mutu ba kuma mu zo mu kamar mamata Allah ka sa mu kare lafiya al'umman musulmai jiya mun ce muku za mu dage anin bayaninmu abin da ya danganci anin karatunmu game da tawakkuli in ya so mu anin farfado mu zo mu gano wata kuskure da ke son ta zo mana ya yu mu samu la'ana a wurin Allah ko ko a'a mu fita in mun yi shiru ne to ubangijin Allah she la'anance mu ya la'ananci waɗanda ke yi ko da ba mu yi in kuma muka yi magana la'alla ubangijin Allah shaidoki maganan mu ya shiryar da su su su tuba mu ma mu samu sauki mu da su duka mu hadu mu je aljanna dama musulunci ja'at li izalatil mafasidi aw li taqlilihi musulunci ya zo ne ya guje dukkan barna laifi sabo tuca zalunci sata kwata duk abin da bai da kyau musulunci ya zo ne ya bar a bar shi sam in ba iya an bar duka ba to a rage shi shi sa in ba mu iya mu hana to mun yi maganan da zai sa wasu da da su yi shi maganganun ya sa su bari domin ba su san kaman abin laifi ba ne to shi al'umman musulmai wannan shine bayani da yau muke son mu yi game da liwati shine maza su dinga wasi da ainihin maza iyansu suna ainihin fidda ruwan maniyinsu bisa ga kan hanyar da ubangijin Allah bai ba da dama ba ko kuwa a'a 'yan mata su hadu ya su su mata take su dinga yin yin wanga abu wanda ubangijin Allah yana dokan ya husatar da duniya a lokacin da aka samu mutane suna cikin wanga hali al'umman musulmai to daga nan nike son a saurara a kula da tafiyan don a kare lafiya halittar mutum gaba daya da muka samu kanmu duniya Allah ya halicce mu duniya ne sabida abu uku mun jima muna ji malamai na ce mana an halicce mu ne sabida bauta a'a ba shi kada bane ba mu zo duniya don mu yi bautan ba don bauta da kansa ba abin da Allah zai da shi rashin bautan mu kuma ba abin da zai rage wurin Allah ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a kai ya ku bayina ya ku mutane da na halicce ku da sauran halittu lauka na awwalakum da farkon halittar mala'iku da farkon halittar mutane da farkon halittar aljanai da farkon halittar duk abin da Allah ya halicci ba mu san shi ba da karishen halittar duk abin da Allah ya halicci muka san da wanda ba mu sani ba kamar mutane da aljanai da mala'iku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum da imanin wannan mutanen duniya duka da malaikun duniya duka da aljanan duniya duka kamar ilin imanin annabi muhammad sallallahu ne ko kamar irin imanin malaiku ne allah ce da bai kara min komi cikin sarauta na ma za da zalika fi mulki shai'a bai kara min komi a cikin sarauta na shi kuma sake cewa ya ibadi ya ku taron mutane ya ku taron bayina da na halicce ku na aljanai da na mutane da na mala'iku lau anna awwalakum da a ce farkonku wa akhirakum da karishenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljananku kanu ala afjari rajulin wa'idin minkum da dukanku kun zamo kamar mummunan kumuzgi wanda kafircinsa original ne ba kafiri kamar shi irin su fir'auna she duniya duka aka zama haka ba mutum kwaya dai mai imani Allah ce ma na kasa zalika min mulki shai'a ya ce yin kafircinku da fajircinku da rashin yi ma Allah da'a bai sa ubangijin Allah wuna bi rage cikin sarautan shi shi sa bautanmu da rashin bautanmu duka dai ne wurin Allah ba abin da zai kara shi shi sa muka takaita da bayani cewa an halice mu ne saboda bauta a'a mun rage asalin abin ne, sa aka halice mu shi yasa mu tafi qur'ani wanda ake tun gayawa wannan babu laifi za mu yi aiki da shi za mu ji shi yana ciki amma ababa guda uku ne na farkon su an halicce mu ne don mu yi bauta na biyu don mu yi mayo na uku don mu rayar da duniyan Allah da zai sa mu rayu kiyama mu kare lafiya wannan shine ababa guda uku ku ji dalili amma na farkon ba zan jima kai ba don shi malamai sun sha ba gaya mana shine an halice mu ne saboda bauta an laice mana a suratul zariyat aya 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون التي وما خلقت الجن والإنس ده الجني da mutane ni Allah ban halice su ba illa fashe li ya'budu don su kadaita ni kadi Allah da bauta su kadaita ni kade shi Allah ce mana abinda mu muke so wurin shi Allah nan bai so kuma yana nan aje bai komi da shi Ma'uridu أريد min rizikin wa Ma'uridu أريد أن يطعمون ba na son wani arziki a wurinsu ban ce wani ya zo ya taimaka min da siminti ba in jara sama ba shi ban ce wani ya zo ya taimaka min da anin kayan irot don in tare muku sea defense ba a teku da take nan ni ban ba shi wani defense ba ma inda na ce sai wurin yake bai wucewa domin inda ba don sea defense su ubangijin allah ba dawa zai zauna ankara kaga teku na zuwa kana zo ne amma ya zo inda aka ce ya wuce ya yi kadan ya wuce ya koma kuma mai yasa domin haka Allah ya yi shi shi yasa Allah bai son wani abu a wurinmu bai son arziki wurinmu bai kuma son wani abinci a wurinmu gaskiya an yi halitta mu ne don mu ta Allah da bauta wannan ba zan jima kai ba na biyu lil khilafa nan na don jima kai kadan don in kai matukan fahimtar da al'umma bayan Allah an halicce mu ne mu zo duniya don mu yau ai mu zo mu mai shi yasa in ba ka ina nan in ba ni yana nan haka zai ta tafiya har duniya ta kare ba ta taba yankewa haka Allah ya halitta shi yasa ku saurara ku gani ubangijin Allah farko da zai halitta mutum shi da ya yi labari ga mala'iku a suratu bakara Allah ya ce mana وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Allah ya ba su labari lokacin bai yi halittar mutum ba ya ce kungan kasa da kuke ganin ta nan kunga duniya da na aje ta nan da bishiyoyi da ababa da kenan na tuddai da lankwasassun hanya sa'an nan da ruwa na teku da na koramai ruwan dadi da ruwan jishiri waɗannan da na yin nan na yi su ne kurum don in zo da mutum ya zo ya maye mani Allah a kai shi ce mana wala tufsidu fil ardi ba da islahiha kan ku zo duniya Allah ya gyara duniya kan annabi adam ya zo duniya Allah ya ce na gyara ta kaf na aje kowa inda ya deserve ya zauna shi da kuka zo duniya nan ka ku yi wasa ku bata duniya la tufsidu fil ard ka ku yi barna ku bata duniya bayan ni Allah na gyara ta bana son haka cikin gyaran Allah inda yake son tudu ya nan mun zo mun iska tudu na wurin kuma inda aka je tudu shi yayi daidai ba mu taba gan kuskure me yasa tudu ga tudu ga nan da ya zo mana alkhairi ba shi duk inda Allah ya aje shi yayi daidai inda kuma Allah ya bar bishiya yayi yawa shine forest gaba yayi aje wurin ya zamo daji ne mutum har ya mutu bai rayuwa wurin wurin kuma ya yi daidai shi ajiye wasu halittu kuma wurin su ma ya yi daidai da su inda kuma ya manya manyan gulabai da manya manyan rami wurin kuma ya daidai da wurin shi shi rami na fitan hankali rami na fitan hankali wani wurin kuma sha ubangijin allah ya aje ruwa ne mai dadi irin su ruwan akasumbo sun indararo ne tun daga kasan burkina kai balma tun nijar haka suka yi indadaro har suka shigo mana nan sannan suka kuma sake komawa cikin teku allah ya wannan lamari duka ya ce kan mu zo dune komi kle ta shi kada mu yi barna a kai shesa yana son mu maye masa ne kamar da shi ya gyara mu ma mu gyara shi ce mana na zo da ku ne don ku yi mayo shesa allah ke ba mu labari yana ce mana bakin annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da fir'auna ya fitine mutanensa sosai fitan hankali ya kashe musu yara jinjirai a haifi yaro yanzu na a kawo shi a nika yanzu na a kawo shi a yanka a kawo shi a kashe ba komar ba wadon in yayi jirma ya zama sarki ta fir'auna wanta, yawo finta kuma bai taimaka masa ba waɗanga baba da ya duka karishashe musa ce ma mutanensa قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ya ku mutanina ku nemi taimako gun Allah bisa kan abin da fir'auna ke yi muku na kashe ku maza da rayar da mata sa'an nan da sa ku azaba da fitina a matsayin ku kuba mutanen saban na yare don ku banu isra'ila ne su ma kiftawa ne ku yi hakuri ku nemi taimako wurina kuma da hakuri shi annabin Allah ya ce musu innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi kun gan kasa lillah na Allah ne yurithuha man yasha yana gadar da kasa ga wanda shi Allah ya ga dama min ibadi na daga bayinsa shi ganin daman Allah ne ya dauki duniya ya dabka ma fir'auna ya ci sarauta duniya shekara dari hudu yana cin sarauta allah ya ga dama haka kamar da malamai suka ce amma da ya tashi karba ya karbi kaf ya doke ba mutanen banu isra'ila suka moru kamar ba su ake ba azaban ba jannatin wa ayyun wa zuru'in wa maqamin karim yace nawa nawa? fir'auna ya gina ya gyara kuma ni Allah na kashe shi na kuma doke ababen shi duka na ba mutanen banu isra'ila da daji ke ba su wahala Wadanda je su suke cin sarauta gana ga su sun zo suna zo na kan ba su ba danjin kwamin kurma kaman ba su ba kan ba taba yin su ba danjin su jari kaman ba su suka ci sarautan gana ba ga sunan suna zaune ana juya gane kan da aka ga dama sai dai kai ya tarawa bai iya wani abu kuma Allah ya tun kwace ya fita hannunsa ya zo fada hannun su kufo suka turmuzu muzu shekara takwas ya kare Allah je da shi jefe yanzu kafafa duka na rawa kan ba shi ne excellency da jiya bai jin ba shi ya tafi a tamilis ya zo shi bai kare ba kai ubangijin Allah ya sa ya mutu ya bar sarauta john ya zo ya hau inda abin da zai duka ya kare yana ga abin nashi ne shi gwani ne ya manta kamar ashe Allah ka yi shi ya ce ma anin so kai na ritayin ka kai da anin sarauta ya kare shi Allah ya daka min hamma kan ya je zauna shi kawo sofai ba gana ganin daman su Allah ne shi mai yana nena ta abin da ya ga damar hankalinsa kwance ya gira amma a buge shi a yari in yi wasi da su Allah ko kuwa Allah ya tausaya masa inda ya miki haka su bangijin Allah ke lamarinsu. yana kwace ne ba wanda ya ga dama shi yasa bayan Allah daga nan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 uzina min qabli an ta'tiyana kan ka zama na an ba mu azaba naftan hankali wa min ba'di ma jitana da kace kai annabi ne sha muku duka muka biyo ka muka musulunta muna ga mun samu sauki ashe bayan bin kama wahala ya fi lokacin da ma baka zo ba sha nabi musa ce musu ku ji nan ku saurara abin da zan gaya muku shi ce musu qala asa rabbukum yace da sannu ubangijinku Allah allan fir'auna da allanku abinda zai yuhlika aduwakum makiyinku fir'auna Allah ya kashe shi bai shakka ba kuma haka ne duk wanda ke ijram yake mugu koya ya jima akwai ranansa az-zulmu la yadum wa in dama dammar zalimci tuca bai dawwama in kuma ya dawwama a ran da zai kira shi ya fashe fa kama ba taɓa yin shi ba shi yasa ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum da sannu ubangijinku Allah ya kashe yinku wa yastakhlifakum fil ard shi maye ku a matsayinsu ka Allahu akbar ka ji su Allah ashe abin da yasa aka halice mu kenan mayo ya kashe su ya maye ku tsakaninsu a matsayinsu ya tafiyar da fir'auna she bar ku ku zo ku zo kan kujeran fir'auna kuma ku ci sarauta sha Allah ce fa yanzura kayfa ta'malun she Allah ya duba kuma ya za ku yi Allahu akbar ka zagi babanka mugun baba bai je da nisku ba da kai kuma kaifu shegiya aka kawo diyanka ka kudu ba naka ba ka fara fin babanka iya shegi ashe kai maka zama baba wata rana kana ta karatu kai ba wanda kake zagi she malamanka malamai ba su son wazi she kiyan banza in sun tashi komi sun gaji suna kaza she kaza kai kuma almajiri ne nan karam to malam ya fadi ya mutu shi aka kawo ka kai ma almajiri zo kai malantaka mu gani wurin za ka gane eh a sha bin ba sauki ba ne ashe sai ka kai wurin kake sani me ke faruwa shi yasa yau ana kiran ka diya yaro yaya samari kaman eh ka zamo baba to diyanka kuma zai duba za ka yi irin na babanka ne ko kai kuma za ka yi irin wani kana nan ba wanda kake zagi duniya shi masu kudi mugaye ba su taimako don masallaci ma ba light don masallaci ma ba kaza don masallaci suna nan ba su taimako muga mutane ga kudi ba su taimaka ma talakawa shi Allah ya kwace shi baka fayanzura kaifa ta'malun ta kai yanzu da shiga nunka ke maza ka yi hey mutane a sa hankali abinda annabin Allah Musa ya gaya ma mutaninsa kenan saratan fir'aunan nan bai saura ya baku kuma an yi haka ko Allah ya kwace a bayar ashe an zo duniyar ne don a mai shi sa talaka wani ya maye masa matsayin talauci shi mai kudi wani ya maye masa sa shi sa duniya da muka zo nan mun zo moyo ne waɗanda su zo su wuce waɗanda zo su maye musu shi sa an samu hadisi al-khudri wurin Abu Sa'id al-Khudri yana ba mu labari wurin Muslim yace inna dunya hulwatul khadira yace kun gan duniya nan hulwa marmari ne dadi ne zaci ne kamar da kake sa halewa da ka je bude baci ka sa dabino ka dan kankadi she kana jin dadi kana ta murkushe ka. kana jin dadi kana ta murkushe shi kan ka duba ba shi cikin bacinka na yabi ya kare to haka duniya yake kana ta jin dadin shi kan ka duba shi ya tafi bashi kuma inna duniya hulwa wani alewa ne dadi ne yanzu haka mu duka muna zo nan ga kowa ya ji dadi bakinsa a lokacin da zai sha ruwa na dadin ya bi ya kare to haka kuma duniyan ko ya kake jin ta a ko ranar in ta kare ta barka ko ka kare ka barta hulwa shace khadira ko misali na biyu kamar kwatancin kaya ne na siro waɗanda muke ganin su girin girin in ka je irin su amurka irin su turai lokacin da sanyi kenan shekaru kaga kamar wuri yi kyau kankara ya buga ya fara tafiyan nan shi kana gan komi green green ya baka sha'awa in ka zo bangaren mu nan kuma ka komi na baka sha'awa yana walkiya can shekaru wani abu ya zo sunan shi ofe shi zo fa kowa kai da kanka jikinka kana kwaba mai mai bai kwabuwa ka bushe itacen gidanku ya bushe hanya ya bushe ko ina ganye dauda ya ce to haka duniya take ana nan sai ta kyau ana nan bata kyau to haka take ga kai lokacin da kake jin dadinta to ka tuna nyaminta kuma na zuwa bai sayawa inna duniya hulwatun khadira shani bai ce mana wa inna Allah mustakhlifakum fiha ubangijin Allah hakikinin zai gadar da ku duniyar ne ku maye ma wasu kun maye ma babanni kun maye ma malamai kun maye ma sarakai kun maye ma mashaya kun maye ma barayi shi kai ka duba wani irin mayo za ka yi ka yi mayo na malamai a matsayinka almajiri ka yi mayo na malaman kwarai a matsayinka mai kudi ka yi mayo na masu kudin kwarai masu taimakawa kamar irin su bawa da ya zo mana ziyarar mana rashid ire-irensu shin ka yi irinsu ga wadata ga son Allah ga son addini ga jin dadin almajirci ma ya fi kudin da ubangijin Allah ya bashi da aiki da ya bashi kaga wannan mayo mai kyau kenan shin kai man kai kudi ka yi irin su ko wani irin mutum za ka yi A'a eh, malamai kamar mu almajirai irin fama da su Sheikh Tawfik su Adam Baba manyan malamai suka yi suka anin tallata addinin Allah shin mu ma mu yi irin nasu ko dai a za mu yi irin na ganin dama ne wani irin mayo za mu yi wa inna Allah mustakhlifakum fiha Allah ya gadar da ku duniya ya maye ku bayan ya kore wasu ku ku sa matsayin su in kuka saya wani irin mutane za ku zo mu shalle ce bayan mustakhlifakum fiha shani bai ce fayan zura fata amalun shi Allah ya dube ku bayan wadancan sun wuce da ku kuka ya za ku yi annabi ya tafi da abbakar ya maye masa sabayo ba su ga bambanci tsakanin lokacin da annabi kenan da lokacin da ba annabi ba bambanci bayan shi ya tafi shega anin abbakar umar ya zo bayan abbakar shi kuma haka na ba ga bambanci ba usman haka ali haka hal ya zo kai aka samu su marwan lokacin suka fara sake lamari aka fara kumusganci aka fara fitina su abdulmalik suka yi nasu suka wuce da aka rikice da lamari su walid suka rikice da shi su salman suleiman suka yi da umar bin abdulaziz ya zo shi kuma sake komawa da shi kamar kan da shi annabi yake da shi da sabansa na kwarai shi ya maye mayo mai kyau shi ya tafiyansa sun sha kuma suka zo in barna suka yi barna a cikinsu haka bin ke jujuyawa ce sa muna mayewa ne ni wa na mayema na sani ko ban sani ba an nuna min kiyama in na kwarai ne to Allah ya gani dama abin ne sa aka halice mu kenan she ce mana fa yanzura kaifa ta'malun don ya hango ya gani wani irin aiki mu ma za mu aikata shi ce fattaqud dunya nisa ku ji tsoron duniya duniya nan abin tsoro ne wattaqun nisa ku kuma ji tsoron mata فإن فتنة بنو إسرائيل كانت isra'ila Yahudu su lalace duniya سلالة دنيا باسو دا غريقة باريا نن ما تاسو كساسو ونن وحالا shi yasa matan kan kai wasa da su sun rikitar da ka ka zama makoci kuma hankali su kwance suna zaune su rikitar da ka mutu suna duniya suna rayuwa wani ya ya kama su su more suna ce um ina damuna kamar ba kai ka taba sani na mace ba an zage ka kenan sunan ka ke ka je ka doko kauye ka kawo ta jaru lokacin da ta yi taushi sosai za ka ji dadin morewa ka mutu she wani ya zo kama samari samari ya jara ta yi bayar kiyama kuma za ka ta ba naka bane nashi ne ka ti so biyu shi sa kaka bar matanka nan ta condemn ka kaka ba da dama sam ka yi kokari kai kuma ka samu game ka zo ne ka zauna kai da su matan nan ba kai aka halicci aka ba ba lala kai kana ga kai ka dokotan nan kan a zo kiyama za ka ga matanka nan da kake ga kan nan to bayan kai ka mutu ka ta maza biyar sun aure ta suka more kuma suka fika ai kai ba ka da lokaci su suna da lokaci kuma da za doko su ba su aiki kudinka da ka taran nan shi suka ta ci kuma suna morewa suka sake gado suka sake tais suka sake sha'awa suka sake komi in ya kwandishin daki kullum ya yi gilasi kai air condition babu fanka kasa kuma tsoron light bill kuma da kudin ka sun buga da kyau ka je kiyama kuma baka ganinta kuma a tambaye ka kudin ka ne shi ba tambayin shi komi fuck up hey mutum ka kai wasa wo daga Niger wurin cin nama kasan sun iya gashi da aka yi gashi mai kyau masu kudi na ci she ga wani gudan kato ya zo yana zo na shace mai nama ya ce a min kilo daya she zauna ya bayar masu kudi ba su ci ya kai rabin kilo shi da ya zo a kilo daya wurin ya zo ne bayar inda ya can ya kare za shi kuma ya ce a bani rabin kilo za ni gida da shi bayan ya wuce ya kare shai mai kudi ta ce oh waye wannan kuma ba mu da labari cikin gwannan shaka ci a ah, ba ku gane shi ba ai matan dan wanku kenan waye ya ce abocin kuma kudi da ya mutu na an shi ya aure ta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a sha kan mu mutu za mu bar wasu wawa su wato matan wani wannan kato ya samu banza ashe kudin ba shi bane sai ke cin nama kilo kilo to ni ma ba ni kilo biyu je da shi gida ko da jan zubar na gano kama shan na tara wani in ba wawaye bayan na tafi kaga wannan shi na bin ne kamata ka gano ka gina gida bai yi ba ka je ka gina wani nan ka je ka gina wani nan shi ta ce maka sake wan wallahi motan gan muna tafiya wani kuwa kuwa kullun ka je magazin sake sabo mana yi kaza mana shi ka tai ana ta horon ka kana tai malamai sun ce taimaka shurum marayu shurum talakawa shurum masallaci shurum gidan Allah shurum sai a doki arzikin ka a rude ka bayan an lude ka ka ludu ka kare in ka mutu ka je kiyama ko a yanzu ka yi sau ko sofo sofo ba ka iya buga gala sosai nan shi ga an fara fitinan ka lokacin an lude ka kai maka kana ga kawaye diyanka first born nan she ka dauki gidanka babban nan ka sa sunan shi condemn diyanka second born nan she ka sai kato mota she ka sa sunan shi third boy nan she ka dauki filin ka na abin ka sa sunan shi fourth one nan she ka dauki anin arzikin ka da ke bank kaza ka sa sunan shi da ta gano kamar yanzu ba inda sunan ka yake kunu she aka nika maka back she ka ta sha sunan uncle she aka kashe ka sulo ba shi wa ka tafi malamai sun zo sun zo na zarba gado gado shacha bai da komi na gado an ji an kawo kenan shi ma fita wil. wanga ni gida ne babana ya bani lokacin ba abin da za sha Allah kuma ya tambaye ka waye ce ka doki gidanka ka sa sunan diyanka na jawabi kana kabir kana shan kara ka rikitar da yaranka ka rikitar da al'umma waɗanda Allah ya ce su za su ci gado ka nyama komi kuma ka tafi kuma kana jin kulki a kabari hey mutane a sa hankali yasa bayan Allah wannan shine hadisi da ke nuna wa mun zo duniya ne don mu maye wasu na uku cikin sababbiya da Allah ya halicce mu muka zo duniya lil istimar mun zo duniya ne don mu rayar da duniya mu aje ta ma'aji mai kyau in ba ka mu mu zo duniya she aljanai ke rayuwa a duniya sun yi rayuwa 2000 years duniya ba mutum ba kowa aljanai kade ne amma mugaye ne ba gyara ba wani abu mai kyau ba su jara hanya ba wani gada kamar da mu muke yi su oho su dai ana dai barna ne ana yawatawa ana mugu ga sunan gunta sun kusa manduwa kasa ba wani abin da suka ishe sai gumayya su ta barna ya su ya sun su shi Allah ya ba da dama su kayaki zunansu aka yake su Allah ya turo malaiku aka kashe su aka ture su zuwa ga joji da bakin ruwa da wurin doyi doyi a lokacin nan shaidan iblis kenan lokacin shine mai bauta cikin aljanai duka da bautan shi ya burge Allah shi Allah ya doke shi cikin aljanai aka sa cikin mala'iku aka kai shi sararin samaniya ana ce masa tawusul mala'ika kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi shi cikin aljanai yake shi bauta mai kyau shi Allah ya doke shi ba Allah ya doke shi dan bauta mai kyau da ya ji daɗi can shema Allah shege yema Allah girman kai shi Allah ya ce kai na nuna maka shi Allah ya daka kasa da shi ya ce shi jahannama za ka samu kanka haka kuwa aka yi da shi shine fa fasaka an amri rabbi shi sa al'umman musulmai wannan na nuna mana yani da kenan to shi sa ranar da Allah ke ce ma mala'iku ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wadanda za su maye mani su sun gara duniya kamar da na gara ta shi mala'iku suka ce ma Allah atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كي أشياء دنيا قد كوكي كي Allah ya شي بانزن shi banzan nan she نجي ملايكو so in ji malaiku da su a basu su sun لو su zauna lafiya lau a'a ni na fi ku sanin abin da ya sa kuma na fi ku sanin abin da ya sa zan bar mutane su zo su maye su duba ta hal in ba ta duniya aiki ma. ashe kai Allah ya yabe ka ashe Allah na son ka to me yasa za ka yi irin kayan wawaye alhalin Allah ya sa ka cikin mutane na kwarai Allah ya ce ma mala'iku shi ya san abin da ya saye mutum kuma na ga muku jiya na ce halitta iri uku ne akwai halitta Allah ba su hankali ne kade ba sha'awa su ne mala'iku ba su sha'awa ba mata cikin su balle su hawo kamar da mu muke da su ba su jin nuwa balle su ci abinci ba su shan ruwa don da haske Allah ya halicce su amma tare da hasken sun fi mu karfi na fita hankali yanzu ake ganewa sai haske yana da karfi je japan ka gani akwai jirgin kasa da ake train yana dokan 20 minutes ya yanka 20 km 200 km 20 minutes ya yi tafiya daga accra zuwa kumashi 20 minutes in ya tashi ya kai kumashi kai baka kai legon ba tukun kana cikin trafikin zango janshi shi ya kai kumashi kan kai ka kai legon ka kai shi yashi shi yana can tamali cikin awa daya ya shiga tamali haske kenan irin karfi da Allah ya ba mala'iku kenan kadan suka doku suka yi wannan sananin gudun shi tayoyinsa da aka yi ruwa ake jika shi da shi in ba ka bada irin gudun da yake yi da ya ta da wuta da gobara hali halakar da mutane in ka gan shi zuwa sawan shi ya kai nan zuwan sawan ko kasuwan garba amma zai zo ya wuce gabanka shi ya wuce kamar wani ido ne kurum kip sananin bala'in gudu mutum ya yi wannan ta haske ashe lalle kan ba wasa ba ne al'umma musulmai kuma an yi halittar wanda ya fi wannan to daga nan sha ubangijin allah yake nuna mana kamar na zo da ku duniya ne lil istimar don ku rayar da kasa ashe ba an zo don bauta kare bane shi yasa wanda kasa sa ba ka aiki kana masallaci wa kai bawan Allah muku mukun nan ba shi ya ka kawo ka kai duniya ba fita ka je kai aiki ka gan shi ya doko wani abu ya sa mutan shi wai shi za shi dawa da ka dawa matanka da ka cike ta nawa ka bar ma Kwandem. wa zai duba zo ka duba ta shi ma babban dawa ne ka ajiye mata abinci babban dawa ne ba lafiya babban dawa ne mun je Nijar za mu tilabari wazi aka hada ni da agaji ina cikin tafiya shi wani agaji cika ce wallahi ina zuwan ga malam diyana ba lafiya shi ni ce shi kai me wallahi na barta da Allah wani ce wallahi baka barta da shaytanu ka barta ba ka ka duba diyanka in dai kana son ka bi mu ka tabbatar ka kai ta likita ko an aje abin duban lafiya ko min yayi daidai to babu laifi lokacin nan shi ka bar ma Allah amma kai babu magani babu abinci babu kudi babu likita ka ce ka bar ma Allah ka bar ma shaidanu kaga wannan shine abin da ke biti mutane